Assalamu alaikum jama'a kamar da yadda kuka sani nike ta kuma malama ta baje gashi yanzu zai magana ne akan bidiyoyin da nayi wasu gani suke kamar ina maganan banza ne ko ina batsawa ko ina wasu abubuwan da bai dace ba to amma wanda suka gane suna ganewa masu ganewa saboda na gyara aure da yawa so wata ma ba sayan da za ta tarare mijinta ba ko ba haka ba sai dai ga tsakanta da miji ko da yaushe faɗa kaza da kaza abubuwan da suke ma kwata-kwata ma bai ma dace ba ko ba haka ba duk wanda ya ga nayi ba daidai ba dan Allah ya gaya mu a daina zagi dan Allah da nuna mu dai muna yin wannan a matsayin sana'a ko ba wai muna yin shi a matsayin iskanci bane ko matsayin wani abu muna yin shi ne a matsayin ka gyara abu in na gyarawa ne in kuma na ɓaci ne saboda akwai abubuwan da na faɗa duk akwai wanda zaka ga wasu ba iya shi ba bai kamata wasu suna yin shi ba daidai yadda ya kamata ba ko ba haka ba saboda haka zaka ga suna zuwa suna neman mata a waje wasu dai suna ta kirana na akan wannan abun suna tambaya na wai idan Allah ina bada maganin gaba ne maganin karfin gaba ne sai na ce musu eh akwai in dai suna so ku ci gaba da biyo mu a hankali da sauran bayani duk za ku samu kun san fa gaba shine ɗa namiji duk kyanka da wani ka da wani cin kwaliyanka da kuma naka idan gaban ka gaskiya ba ta da kwari ta riga ta wace gaskiya sai a hankali da ba ka samu mutum za ta biya maka bukata ba da kawo in ta ji ba kamata ba to ba ta sha'awar ƙara haɗuwa da ita ba ko ba ka ba amma dai <laughs> ni dai a wani yanayi in ka samu iri na mm-hmm, sai a hankali na gode kamar yadda ka sani muke ta kuma da mata baje dan Allah kalle na yi kyau na yi kyau a haka wani zai gani ya ce ban mai ba to na gode sai an jin